Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. a jiya juma'a an harbe akalla bakin haure shida har lahira a gidan yarin tripoli a cewar shugaban hukumar bakin haure na majalisar ɗinkin duniya a libya yayin da rahotanni suka nuna wasu da dama sun arce daga gidan yarin kana wasu kuma sun taru a gefen titi a kusa da wurin yawancin koson jama'a a gidan yari na godshall ne ya tada rikicin inda mutane ke bacci a waje kana akwai jami'an tsaro iri-iri in ji frederico soda shugaban hukumar sa ido akan bakin haure ta kasa da kasa. ya kara da cewa hakan ne kuma ya sa aka fara harbin lamarin da ya kai ga kashe mutum shida jami'an tsaron libya sun yi amfani da karfi akan bakin haure da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka a makon da ya gabata inda suka tsare sama da mutum dubu biyar akwai dubun dubatar bakin haure a nan kasar libya wasansu suna neman tsallakawa ne zuwa turai kana wasu kuma sun je kasar ne domin su yi aiki a kasar mai arzikin mai sakataren harkokin wajen amurka Antonio blinken ya ce karin bayani akan kudirin tsaro tsakanin amurka da mexico yana tabbatar da wani sabon babi tsakanin kasashen biyu wurin aiki tare akan tsaro a ziyararsa ta farko a mexico a matsayin babban jami'in diflomasiyyar amurka blinken ya faɗa a jiya juma'a cewa lokaci ya kai da ya kamata a fito da sabon tsari akan aikin haɗin gwiwar mu na tsaro da zai samu ɗauki kanmu a matsayin masu manufa ta bai ɗaya ya faɗa wa manema labarai a mexico city a wani taron haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen mexico marcelo ebrard cewa tsarin tsaron zai zarce batun bakin haure da kan iyaka zai bi diddigin mafarin matsalolin tsaro da muke fuskanta da suka hada da rashin daidaito da kiwon lafiyar jama'a da kuma batutuwan tattalin arziki. Abradi ya ce wannan aikin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Mexico a kan tsaro da kiwon lafiya da ceto al'umma ba yarjejeniya ce kawai ba wannan kawance ne na tsarin tsaro kawance irin mai fa'idar nan da ta zarce yarjejeniyar aiki tare. a hali da ake ciki kuma a yau asabar wasu manyan jami'an amurka za su fara tattaunawar ido da ido da wakilan kungiyar taliban mai mulkin afghanistan a karin farko tun bayan da amurka ta janye sojojinta daga kasar jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka sun ce tawagar ta amurka za ta yi ganawar ce a yau asabar da gobe lahadi a doha babban birnin qatar tare da manyan wakilan taliban wani babban jami'in taliban da ke ofishin siyasar kungiyar ya tabbatar da cewa shugabannin nasu sun kimtsa domin ganawa da tawagar amurka a ranakun asabar da lahadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an tabbatar da labarin bullar cutar ebola a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar congo a cewar ministan kiwon lafiya a jiya juma'a watanni biyar bayan da aka kawo ƙarshen barkewar cutar ta baya sai dai nan da nan ba iya gano ko sabon barkewa na da alaka da na shekarun 2018 da 2020 wanda suka kashe sama da mutum 2,200 a gabashin congo barkewa mafi hadari na biyu a tarihin kasar gwaji ya tabbatar da wani ɗan yaro mai shekaru uku ya kamu da cutar a kusa da garin beni da ke gabashin ƙasar inda cutar ta fi kamari a barkewar shekaru 2018 da 2020 kana ya mutu da cutar a ranar laraba in ji ministan kiwon lafiyar ƙasar jean jacques mbongani a wata sanarwa an gano kimanin mutane ɗari da ake zato za su iya kamuwa da cutar kada za a sa ido a kansu ko za su fito da wasu alamomin cutar in ji ministan kiwon lafiyar a ƙarshe a jiya juma'a ministocin turai sun bayyana damuwa akan karuwar bakin haure da suke bin barauniyar hanya suna tsallakowa daga ƙasar belarus zuwa ƙasashen tekun gabashin turai suna cewa ganganci ne minsk take yi tana kyale bakin hauren suna tsallakowa don lalata demokaradiyyar ƙasashen da kuma janye hankali daga cin zarafin bil'adama da gwamnatin lukashenko take yi a gida. suna yaudaran dubban mutane daga kasashe masu tazowa zuwa belarus suna ba su izinin takardun biza na masu yawon bude ido suna tura su kan iyakar tarayyar turai da belarus kana suna tilasta musu tsallakawa zuwa kasashe makwabta labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba batun wasu atisaye ne har guda uku da rundunar sojojin najeriya ta kaddamar a wasu sassan najeriya rundunar sojar kasa ta najeriya ƙarƙashin jagorancin babban hafsa wato laftanar janar faruk yaya ta kaddamar da atisaye wayannan atisaye masu taken golden dawn stillwater da kuma enduring peace ainihin makasudin a wannan atisaye shine domin a kawar da barna a cikin al'umma yanzu dai za mu ce an zuba ido ana yi wa soja fatan alheri ana yi wa juna fatan alheri zai wuya mutum ya zauna ya ce ko zai samu tasiri ko ba zai samu tasiri ba atisaye ne wanda kusan a shekarun nan na baya-baya kowane shekara za ka ga sun hito da irin wannan tsari na atisayen haddin aka shigo wayannan watanni na ƙarshen shekara guda hudu wato wayanda ake ce mana turanci ba shakka an fi samun matsaloli na sace-sace da sauran laifuka a ƙasa a wayannan watanni hudu. madalla Mejo Shaibu Umar shine wanda zai mana magana a madadin babban daraktan hulɗa da jama'a ne da kwatar sojojin ƙasa na Najeriya. Brigadier General Clement Onyema Umwachukwu. yanzu haka kai tsaye muna tare da shi major umar din anan nan ofishinmu da ke abuja ga kuma karin bayani da ya mana akan su waɗannan atisaye hakika rundunar sojar ƙasa ta najeriya ƙarƙashin jagorancin babban hafsa wato lieutenant general faruk yaya ta kaddamar da <clears throat> atisaye ranar 4 ga watan oktoba 2021 a yankin emene da ke karamar hukumar emene da ke jihar enugu wayannan atisaye masu taken golden dawn stillwater da kuma enduring peace ainihin makasudin a wannan atisaye shine domin a kawar da barna a cikin al'umma wayannan barna sun hada da kashi da makami ta'addanci a rikice-rikice kamar na su manowa da makiyaya da kuma sauran dukkan barna da ya danganci a kawo matsaloli a cikin al'umma. Mejo Umar kazalika ya kuma mana karin bayani a yankunan da ake waɗannan atisaye da kuma yadda fasalinsu yake. babban hafsan runduna ta ƙasa ya ƙaddamar da wannan atisaye ne a yankuna a biyar kudu maso kudu kudu maso gabas kudu maso yamma da kuma ainihin arewa ta tsakiya kudu maso yamma shine yanke runduna ta biyu da yanke runduna ta 81 da ke da shakwata lagos da kuma ibadan a yankin kudu maso gabas ya hada da yankunan runduna ta 82 da ke da sharkwatanta a inugu wadda nan ne shi babban hafsan ya yi kaddamarwa amma an kaddamar ne a lokaci daya wato duk sauran yankunan lokaci guda aka fara wannan atisayen sannan kuma shi atisayen rundunar sojan najeriya tana yin shi ne da haɗin kan dukkan sauran hukumomin tsaro waɗanda suka hada da hukumar sojin sama hukumar tsaro ta farin kaya da kuma sauran hukumomin tsaro da dukkan waɗansu masu ruwa tsaki harkan tsaro na ƙasar nan to idan muka duba waɗannan rukunin na atisaye guda uku menene bambanta shi da wanda aka saba gudanarwa na yau da kullum wannan atisaye an ƙaddamar da shi ne domin magance matsalolin tsaro a kudu maso kudu kudu maso gabas kudu maso yamma da kuma ainihin arewa ta tsakiya wadda kamar yadda ka sani ne matsalar tsaro ba wani sabon abu bane to shi yasa rundunar soja ta kaddamar da wannan atisaye kuma bambancinsa da sauran shine an kaddamar da shi ne domin magance wannan matsalolin tare da lura da 'yancin dan adam da kuma kamar yadda eh, kundin tsarin mulkin mu na najeriya ya tanadar ma aikin soja a irin wannan atisaye za a ga sojoji suna eh, sufurin manyan kayayyakin fada da kayan yaƙi da sauransu kamar kuma na ga wannan atisan ya kunshi har da yankunan da suke arewa ta tsakiyar najira irin sunan abuja da sauransu wannan zai ja kaman fargaba ko zaman ɗarɗar tsakanin mutanen da suke waɗannan yankunan me za ka ce ga mutanen da suke yankunan da ake wani atisaye kamar yadda ka sani ne tun kamun a kaddamar da wannan atisaye wadda shi babban hafsa Dr. janar faruk yahaya ya kaddamar an rubuta ainihin jawabi na 'yan jarida wadda shi babban daraktan huda da jama'a na rundunar sojojin ƙasa burgida janar onyema wachuku ya raba ma 'yan jaridu da kuma dukkan masu ruwa da tsaki cewa za a gudanar da wannan atisayi kada mutane fita da hankulansu kwantar da hankalinsu saboda za su ga shige da fice na ainihin su dakarun namu da kuma makamai da sauran kayan ayyuka su san cewa ga dalili sannan kuma su kwantar da hankalinsu dalilin da ya sa wannan shige da ficen shine domin samar da domin zaman lafiya a kasan. To ko mai ƙwararru kan tsaro ke cewa kan su waɗannan atisaye? Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban wata cibiyar tsaro mai suna Beacons Security Intelligence ya yi tsokaci. Atisaye ne wanda kusan a shekarun nan na baya-baya kowane shekara za ka ga sun hito da irin wannan tsari na atisaye haddin aka shigo wayannan watanni na ƙarshen shekara guda hudu wato wayanda ake ce mana turanci environment abinda ya kaba daga watan Septemba zuwa Oktoba november da disamba watannin nan dai guda hudu to kuma bisa ga alkaluma da ake ajiyewa wanda muke nazari a kai ba shakka an fi samun matsaloli na sace-sace da sauran laifuka a ƙasa a wayannan watanni hudu to don rundunar sojan najeriya ta ce za ta yi atisaye da niyan magance wannan lalle tana da dalili to amma inda gizo ke saka mun daɗe muna faɗin cewa ba hurumin rundunar sojan najeriya ba ce ta ringa kokarin magance matsaloli na tsaro na cikin gida akwai hukumar da ainihin ita ce wadda kundin tsarin dokar kasa ya ba mu wannan hurumi kuma haƙƙi na kanta wato hukumar 'yan ke kenan da sauran bangarori na tsaro na cikin gida ah, wayanda suna nan ɗaya ɗaya har sun kai goma sha biyu to a takaice dai ya kamata ah, wayannan ah, bangarori na gwamnati Eh, wayanda hakkinsu ne na su ringa lura da kuma magance matsalolin tsaro na cikin gida su yi hoɓɓasa su yi ayyukansu. To ko wannan atisaye zai yi tasiri kuwa? tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaron farfesa muhammad tukur baba dan iya mutum biyu ga kuma abin da yake cewa to zuwa yanzu duk wani yunkuri da soja suka yi da kodima dai jami'an tsaro a waɗannan wurare biyu ba mu ga tasirinsa ba sosai sosai amma abin da ba za mu ce wannan exercise bai zai yi tasiri ba mu dai abinda da duk da jama'a duk jama'a abinda za su yi shine su yi fatan zai yi tasiri din mu yanzu mun kai jama'a sun kai wani hali suna cikin wani hali sai dai a yi wa jami'an tsaro fatan alheri a ba su goyon baya duk wani abin da zai kawo dakile waɗannan abubuwan da suke da suke so su fito a ƙasar nan da kuma suke fitowa fata muke Allah ya sauki yanzu dai za mu ce an zuba ido ana yi wa soja fatan alheri ana yi wa juna fatan alheri zai wuya mutum ya zauna ya ce ko zai samu tasiri ko ba zai samu tasiri ba kamar yadda na ce mun zuba ido muna fata haka din ne daga nan za a gane bakin zaren. To sai dai kuma ita rundunar sojojin Najeriya ta ce lalle kam wannan atisaye tana da kwarin gwiwar zai tasiri har kwalliya ta biya kuɗin sabulu da turare. in ji general onyema onwachuku ta bakin mejo shaibu umar in allah ya yadda a rundunar sojan ƙasa a ƙarƙashin jagorancin lieutenant general faruk yaya na tabbatar ma dukkan 'yan najeriya cewa ta sa himma tare da haɗin kan dukkan sauran hukumomin tsaro na tabbatar da cewa za a tsare dukiyoyi da kuma rayukan al'ummar najeriya baki ɗaya. masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin sashen hausa na muryar amurka voa solomon abbo shine wanda ya daidaita mana sauti sunana hassan maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci fadar mai martaba a ran Egon Ero Alhaji Usman Hudu Makeri inda za mu tattauna da shi akan batutuwa da suka jibanci wannan masarauta da dai sauransu a mai martaba da farko za mu so ka ba bamu takaitaccen tarihin wannan masarauta na aren egon ero rabia uzubika min hamzati shayadin wa uzubika rabi an yaro. wannan masarauta wanda aka kikiro ta a matsayin are egon ero masarauta ne tana da tarihi kamar haka tun lokacin turawa mai igon Mana da clan guda uku eh, akwai goyinro wanda shi ne nake jagora yanzu na biyu akwai ohola na uku akwai anzo anzo shi ne wanda a ra'akun yake jagoranci ehola ne tashan mada wanda allah bai musu ko ba har yanzu wannan masarauta na igon Ero, to wannan masarauta masarauta na madan tara da hausa kenan madan tara na duniyan nan ko kana ingila in kana ingila in haife ka ingila ne in ainihin baban ka garma don tara ne za ka iya wannan sarautar na nake ci mai gon kamar turawa ne ba mu da gidan sarauta duk sarautun da ke an an ce wannan sarautar nan igon ne igon ba ta da gidan sarauta nata a'a sai dai wanda aka ba ku yan igon sun zabe ka sun ga ka cancanta ka jagorancin su sai ka yi duk igon duniya na sun fita gari guda biyar nan ne da farko shine wumme wani helikwata nan na sarauta na yana ciki akwai arugwadu akwai alizaga akwai bikinu akwai sako duk yadda madan tara ko ina yanayin in shi madan tara ne ya fita a gari guda biyan nan ne kuma sarautar nasu kenan wannan guda daya wanda duk yadda suke za su iya wannan sarautar kai maganan kabilu daban-daban shin kaman kabilu eh, kaman su wa da wa da wa suke wannan masarauta shin kabilar egon ne kawai na madan tara da kai magana ko kuma akwai wasu kabilu na daban aya wannan masarauta tawa akwai kwala akwai yargan akwai landare akwai filani akwai nyamare akwai ake duka a wannan masarauta na egon yaro kamar wasu al'ummomi akwai abubuwa da suka shahara a kai shin wannan masarauta ta da me aka san ku da farko ba didan masarautar mu ba duk yin da malan tara yana duniyan nan babban sana'a shi kenan noma duk yin da ka zaga a duniya nan domin dalili kenan yanzu in ka lura malan tara wanda suke kasan lafiya ba kasan da saraygon da nake sarauta ba muna kusan 50-50 ne amma kuwa dukansu masarautar nasu kina wannan guda daya kuna ina jagorancin shi saboda su duk yadda suka ji kasan noma to insha Allah za a gansu a wurin an kaje doma za a gansu an kaje wubi za a gansu an kaje kyana za a gansu kai a ta har nija an kaje za a gansu saboda ba su da sana'a babban sana'ansu shine noma to kaman waɗannan eh, magana da kai tun farko na cewa kusan kaman gida uku ake da shi a kabilar Igbo akwai eh, na farko na farko hmm. kusan gida uku kace ake da shi akwai ero hmm. akwai eh, anzo yawa na'am to me bambanta akwai wani bambanci ne tsakanin shi ero da anzo da kuma ɗaya bangaren da kai magana ko kuma menene bambancin su da farko dukkanmu zaka ji an haɗu ana ce igo keke ma'ana mada duka guda ɗaya ka fahimta to amman kowa da irin nasu harshen a yaren mu duka muna jin yaren juna amma wurin kwanciyar harshen zaka ji kowa da nashi kalan harshen dan wurin bokan mu bai zo da nasu ba muna da al'adu wanda ya sha bamba da nasu kaga kalan na madan tara 95% nasu zaga musulmi ne ina son dan warware muka bambancin mu da can can kuma kalan nasu 95% nasu daga kristan ne to kamar ku mutanen egon ero din da kake magana akwai wani take na musamman da aka san ku da shi mu mutanen madantara takin da aka san mu da shi shine duk da ka zaga kanmu ba za ka ji mana fara ba sai akan abu guda biyu gona mata duk da ka taba mana mata kuna da son mata dai sosai kenan na fahimci magana kwarai duk da ka taba mana mata to in Allah ya da jikan jika yana da wannan tarihin sai ya nemi matan wanda ya kwace mana mata To me yasa kuke da wannan ɗabi'a na san mata sosai haka zaki? Eh yadda mun zo Allah ya dora ma kai kenan mun zo mun sami iyayenmu da kakanninmu a kan wannan turban. Duk ɗan ba dan tara da ka taba mishi mata. Eh? gara ka zo ka sata mashi kuɗi gaba ki ɗaya ka tafi da shi muna da son mata fiye da kake zato kuma muna da bala'in kishi akan matan kuma musulunmu muna da mata dogaye masu kyakkyau ka gane to ko za mu zagayo ne zaki tun da <laughs> ba ba mu to na'am zaki eh, kamar da na faɗa za mu so mu dan duba shin wani irin kalubale wannan masarauta ko mutanen ka suke fuskanta kalubalen na na je na samu kamar yadda na muka bayani na je na same mutane na da maganan mata da maganan gona kala kala kala kala kotu ba aiki na nake yi kurin sai sudu domin za ka samu mutum daya suna family nan da family nan suna shirya sama da shekara ashirin na biyu na fuskanci cewa tsakaninsu da makiya da manoma gun ana samun ɗan damuwa to wannan ma na shiga na iya kokari kuma allah ya taimake mu ba za ka ji wani yau wani in ba dai abin da ya shafe kinnafi ko hairo ba ko wani sata mai muna shine zan bari a zo da shi a kotu ko caji ofis a'a amma domin fada wanda dama mun je mun saba iyayenmu kakanninmu can tsakanin su fulani an saba wannan lamarin to kamar batu na makarantu da kuma killa cibiyoyin kiwon lafiya kuna da matsala wannan ko kuma ba ku da matsala kai eh bisa dan Allah na je wani permanent secretary wumi daya kurun muna da primary guda takwas wanda in yara sun gama makaranta kafin su sai sun tafiya kasa zuwa da sarayin na ji yi wannan kukan kuma gwamnati nan ta tabbatar da cewa sai ta duba za ta samu ni secondary school a wannan wurin kaga tun da an riga an mani ba zan sa shi a cikin wani damuwa ba eh, kaman problem da muke da shi a nan shine hanya wadda ta shiga da eh, mararraban arkiya ya je ome ya je bukino ya je sako ya je likyago ya je langi ya je agwalagu ya je kamfani ya je wayo ya je angon kiki ya je fadaman bauna ya je wuga ya zo gidan buba ya zo ya billu a shigi ba karin mutane na wannan hanyar din ba muna roko muna kuka muna kankan da kai da wannan gwamnati muna mata biyayya don allah ta dobe mu da idon rahama abinci na noma ina fita wannan hanyar fedin da kake zato kuma suna sha wahala wurin fidda kayan abinci su koma mutane kasuwa su saya. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni Sadiq Abbas na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kashe idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali yi. idan ya fusato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi mini samalin Gwamnan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. kunni jama'a shugabannin namu kenan ina lafiya sama lunguya sama lunguya sama lunguya ina mafita linzani ya tsinke mini sama lunguya sama lunguya sama lunguya in Allah ya baka fanya jarrabe ka dan ka sani sama lunguya idan fa bai yi ma magani tsoho ya haife ka kana yi mishi tsawa idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya ba duk zuciyarsu ba abuwa sanayin wiya rasulillahi ya ce ran Allah na zuci kaban kamari gaba shine bakin aniya samalin ka fake da an zo ganin ka mu aikin gwamnati muke akwai wata rana da za ka yi kuka in Allah ya ware rana ta ganin ka ya ka iya tsana da za ka yi kuka in Allah ya ware rana ta ganin ka ya ka iya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.